labari da ɗumi majalisar dattijai za ta binciki yadda buhari da gwamnatinsa ta cefanar da filayen tashi da saukar jiragen sama a najeriya kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa majalisar dattijai ta ɗau azama wajen bincikar buhari da yadda aka yi ya cefanar da filin jiragen sama a najeriya sannan kuma za ka ji mu da cewa wani ɗan majalisar dattijai a najeriya wanda ya fito daga jihar kano shi ya gabatar da wannan ƙudiri ta yadda yake so wato majalisar ta binciki shugaba muhammadu buhari kan cefanar da waɗannan filaye tashi na jirage a najeriya sannan kuma za ka ji mu da cewa kamfanin da aka cefanarwa ko kuma aka jinginarwa da wannan filaye na tashin jirage a najeriya yadda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 ƙudirin da sanata mai wakiltar yankin kano ta kudu wato suleiman abdulrahman kawu sumaila ya gabatar a zauren majalisar a ranar alhamis 'yan kwanaki kafin cikar wa'adin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ne dai aka jinginar da tashar wato aka jinginar da tashar jiragen sama ta namdi azukwe da ke abuja da kuma ta malam aminu kano da ke kano a lokacin ma'aikatar sufurin jiragen sama ta ce jinginar da tashoshin zai samarwa da gwamnatin kudin shiga da ya zarce dala biliyan hudu haka kuma zai taimaka wa najeriya wurin inganta harkokin sufuri sai dai sanata kawu sumaila ya ce an jinginar da tashoshin ne a cikin gaggawa ba tare da bin ka'ida ba don haka ya buƙaci gwamnatin tarayya ta soke yarjejeniyar domin ba da duk masu ruwa da tsaki su shiga a yi da su haka kuma ya buƙaci majalisar ta sa kwamiti domin sa ido a kan yadda aka yi aka cefanar da wannan filaye da kuma tashi na jiragen sama a najeriya kamar yadda ya zanta da manema labarai sanatan ya buƙaci da cewa gwamnati ya kamata ta yi ruwa da tsaki wajen hana wannan ƙudiri na cefanar da jiragen sama da tashi a najeriya da ya hada da jiragen sama filin jiragen sama na inamdi azukwi da kuma filin jiragen sama na malam aminu kano da ke kano